Africa TV3 haske leƙa gidan kowa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك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 wacce take da wato matabbacinta a khartoum na ƙasar sudan muna muku gaisuwa irin ta da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna muku barka da saduwa da mu a wannan shiri mai albarka wato shiri na musamman akan babbar ibadar aikin hajji kamar yadda muka sani aikin haji ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar waɗanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da su a hadisi sahihi wanda al'imamul bukhari da muslim suka rawaito wato hadithin abdullahi dan umar allah ya ƙara yadda a gare su inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce buniyal islamu ala khams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت wannan hadithi mai albarka ya tabbatar da cewa aikin haji na ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar wato ginshikai ko shika-shikai waɗanda aka gina musulunci a kansu to allah subhanahu wa ta'ala kamar da muka sani ya kawo mu lokacin wannan ibada mai albarka aikin haji kamar da aka sani muna cikin watan shawwal kuma miƙatin hajji na zamani wato yana farawa daga watan shawwal da zulƙada da kuma kwanaki goma na farko na watan zulhijja wannan shine almiƙatu zamani lil hajji da haka kenan yanzu haka muna cikin miƙatin hajji na zamani daga yanzu dinnan mutum zai iya yin harama da hajji kuma ya zauna cikin haramar har sai lokacin aikin hajjin ya zo gadan-gadan ya ida abin da ya harama da shi na hajji a wannan lokaci wannan ne ma'anar cewa lokacin aikin hajji na farawa tun daga watan shawwal ma'ana mutum zai iya yin harama a wannan wata ya kuma zauna cikin haramar idan misali ba haji matuƙi zai yi ba haji ifradi zai ko kirani idan ya isa ƙasa mai tsarki ya yi ɗawa ya yi sa'ayin haji kuma ya zauna cikin harama har sai ranar takwas ga wata ranar da dukkanin alhaji za su fita zuwa mina daga nan ya wasala ya ci gaba da kammala ayyukan ibada sana aikin haji to wannan shine lokacin aikin haji na wato wanda ake harama a cikinsa sannan a wannan halka ko wannan darasi musamman za mu bayani ne insha Allah ta'ala a kan miƙatoci ko kuma harama da haji ko umra harama da haji ko umra wadda harama da haji ko umra na daga cikin rukunan aikin haji ko umra ne ma rukuni na farko maniyaci ya yi harama wato ya ɗaura niyyar abin da yake nufin zai yi zai gabatar na aikin haji ko umra to wannan harama ana yin ta ne a miƙatoci na guri abinda malamai suke cewa almawaƙitul makaniya wasu gurare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyana su ga dukkanin mutanen sasanin duniya kowanne mutanen kowace nahiya idan sun tafi ƙasa mai tsarki to akwai inda za su tsaya su yi harama da hajji ko umra waɗannan gurare su ake cewa almawaƙit miƙatoci to waɗannan miƙatoci waɗanda anabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sanya su guda biyar ne miƙati na farko shine zulhulaifa wannan shine miƙatin mutanen madina sannan miƙati na biyu shine aljuhfa wanda shi ne miƙatin mutanen afirka musamman afirka ta yamma da wanda suka gabato daga ƙasar masar da tunis da maghrib da jazair wato algeria ƙasashen larabawa ta afirka ta yamma da ta tsakiya to daga nan ne suke ɗaura haraminsu to sai dai malamai sun tabbatar da cewa wannan gurin jihufa a yanzu haka ruwa ya mamaye shi don haka ƙa'ida ne idan miƙatin wata nahiya ya zama ya shiga cikin ruwa to sai su samu wani guri da ike daura da wannan wancan miƙatin na asali sai su yi haramarsu a wannan wurin to malamai da kuma musamman hukumar ƙasar saudiya sun tabbatar da cewa garin rabik shine yake daura da aljihufa sau da aka yanzu mutanen wannan nahiya suna yin harama su ne a garin rabik kuma alhamdulillah hukumar kasa mai tsarki kasar saudiya ta tanadar da dukkanin abubuwan da maniyaci ki bukata an yi masallaci an yi wurin wanka wato domin shiga harami a wannan gari na rabik sannan bayan haka malamai sun ba da fatawar cewa mu mutanen afirka ta yamma wanda muke harama a wannan miƙaci na aljufa kasancewa yana cikin ruwa ko dai mu je rabik din mai harama a can ko kuma maniyaci yana iya yin haramarsa a cikin jirgin sama idan aka zo daidai inda miƙatin yake illa dai akwai bukatar su matuƙa jirgi su dinga yawa mutane bayani cewa to yanzu an zo daidai inda miƙati yake domin alhaji ya haramarsa ya talbiya alaman cewa kenan ya shiga cikin aikin haji ga dangana wannan shine miƙati na biyu wato aljuhfa miƙati na uku shine ya lamlam shine miƙatin mutanen yaman miƙati na hudu shine wato zato irkin miƙatin mutanen iraq miƙati na biyar shine karnul manazil miƙatin mutanen yankin najat ko kuma riyadh wato hedikwatar kasar saudiya a yanzu da wanda suka to daga wannan nahiya waɗannan su ne miƙatocin aikin hajji guda biyar waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ayyana wa mutanen kowace nahiya cewa za su yi harama su ne a waɗannan miƙatoci waɗannan miƙatoci wato mutanen waɗannan garuruwa ko nahiyoyi da muka ambata su za su yi harama a ciki idan kowa ya taho daga ƙasarsa ko yankinsa in yi iske wannan miƙatin sai ya tsaya ɗauki harama daga nan sai ya nufi maka to amma ba sai lalle mutanen wannan nahiyoyin kawai ba ko da sauran mutanen sauran nahiyoyi ma duk wanda ya biyo ta kan ɗaya daga cikin waɗannan miƙatoci to sai ya harama sa a wannan miƙatin domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadithi sahihi yake cewa hunna lahunna wa liman ata alaihinna min gairi ahlihinna liman aradal hajja wal umra waɗannan miƙatoci na waɗannan nahiyoyi ne da aka bayyana <clears throat> sannan kuma na nahiyoyin da ko kuma na duk mutumin da ya biyo ta kansu ne ko da ba ɗan wannan nahiya ba mutuƙar ne yana nufin zai aikin haji ko umra waɗannan su ne miƙatocin aikin haji waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana su ga waɗannan nahiyoyi ko kuma waɗanda mutanen da suka biyo ta kansu ko da ba mutanen wannan nahiyoyin ba to idan lokacin da maniyaci ya isa miƙaci dame-dame ake bukatar ya aikata domin shiga harama to da farko dai akwai dokoki na harama a lokacin da alhaji ya riga ya harama da haji ko muratu akwai dokoki da aka kafa masa daga cikin waɗannan dokoki ba zai yi aski ba ba zai aske kowane gashi na bangaren jikinsa ba sannan ba zai yanke farce ba to shine malamai suka ce yana daga cin abin da maniyaci zai yi a lokacin da ya sami kati idan yana bukatar kawar da waɗannan daudodi daga jikinsa yana bukatar yin aski misali ko aske gashin hamata da na mara yana bukatar yanke farce to sai ya fara da su a lokacin da ya sami kati ya kawar da waɗannan daudodi kafin ya shiga harama to idan ya kawo da waɗanda daudodi akwai banɗakuna da hukumar saudiya ta tanadar na yin wanka domin wanka yana daga cikin sunnonin harama bayan mutum ya kawo da nan in akwai bukata ya kawar da su sai kuma ya je ya wanka wannan wanka ana yin sa ne wanka irin na tsarki wanka irin na ibada ma'ana kamar yadda ake wankan janaba da niyyar shiga harami to idan mutum ya yi wannan wanka a sunna ne ya samu turare ya shafa a jikinsa kafin ya ɗaura wannan tufafi na ihrami saboda hadisin na aisha allah ya ƙare da gare ta take cewa kuntu utayyibu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qabla ihramihi wato na kasance ina sa wa annabi sallallahu alaihi wasallam turare kafin haramarsa wali hillihi hakanan kuma bayan ya warware harama ya kammala aikin haji na ma ana sa masa turare saboda haka wannan ya nuna kenan sunna ne wanda zai harama da haji ko umra ya sanya turare a jikinsa amma ba jikin tufafin ihramin ba bayan ya sanya wannan turare sai kuma ya cire kayansa na gida kamar waɗannan kayan da suke jikina sai ya sanya tufafin ihrami namiji zai sanya izar da rida kwarjalle da mayafi zai ɗaura kwarjalle ɗin kamar da mata suke ɗaura zani zai kuma yafa mayafi din ya rufe saman jikinsa to a nan wajen eh, ina son zan yi tsokaci ga 'yan uwa maniyata wajen yanayin yadda ake yafa shi mayafin nan mafi yawanci abinda mutane suka sani ko suka fi aikatawa shine suna yin al'irɗiba abinda ake ce al'irɗiba wato a fito da kafaɗar dama waje a wajen wannan mayafi mafi yawancin manyata suna ɗauka cewa wannan shine yadda ya fa mayafin yake to yadda ainihin al'amari yake shine ana so manyaci rufe gaba ɗayan jikinsa ne wannan izar ya rufe masa ƙasan jikinsa shi kuma rida ya rufe masa saman jikinsa har kafaɗinsa har wuyansa to wannan shine yadda ake ainihin sanya ihrami ɗin a sharance idan ya ɗaura wannan tufafi na harama malamai suna cewa idan an iske an dace wannan lokacin kuma lokacin sallah ne ta farilla ko a zuhur ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba to sai ya gabatar da wannan sallah ta farilla sannan kuma sai ya haramarsa bayan ya idar da wannan sallah ta farilla ma'ana sai iniyar abin zai yi na aikin haji ko umra idan kuma ba a dace da lokacin sallar farilla ba to wasu malaman suna ganin babu laifi ya nafila sannan kuma sai ya ainihin yi niyyar da zai yi ta haji ko umra to idan ya yi sallar farilla din ko kuma bayan ya yi sallar nafila din sai ya kulla niyyar aikin da yake so zai yi na haji ko umra to akwai nau'o'in aikin haji guda uku wanda duka malaman duniya sun ittifaki akan kowanne ɗaya maniyaci ya iya ɗauka ya yi akwai haji tamattu'i akwai haji kirani akwai haji ifradi haji tamattu'i shine maniyaci ya niyyar yin haji da umra a lokaci guda haji kirani shi ma shine ya gwama niyyar yin aikin haji da umra a lokaci guda amma akwai yadda suka bambanta tsakanin wato tamattu'in da kuma kirani haji ifradi kuma shine ne wato mutum ya niyyar aikin hajji shi kadai to idan niyyar tamattu'i mutum zai yi da haka zai ce labbaik allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj sai kuma ya talbiya labbaik labbaik labbaik allahumma la sharika laka labbaik innal alhamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak idan kuma niyyar kirani zai sai ce labbaik Allahumma umratan wa hajjan idan kuma niyyar haji zai sai ce labbaik Allahumma hajjan bayan ya yi faɗi wannan kalma sai kuma ya talbiya lafazin talbiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar inda aka roto hadisi Abdullahi dan Umar ita ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka idan mutum ya takaita talbiyarsa a wannan ya yi dace da sunna amma dai malamai sun roto cewa wasu daga cin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam sun ƙara wasu lafuzza kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ji su bai hana su ba kenan ya zama sunna ta kaririya cikin kuma abin da aka rusa daga Abdullahi dan Abbas yana cewa annabi sallallahu alaihi cikin talbiyar suna cewa labbaika ilahal haq labbaika ilahal haq duka dai wato ainihin wanda mutum ya yi insha Allah amma dai mafi yawanci an fi so a takaita a lafazin sigar talbiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to daga lokacin da mutum yayi wannan waɗannan abubuwa to ya zama kenan ya kulla ihramin ya yi niyyar abin da zai aikata na ko dai haji tamattu'i ko haji kirani ko haji ifradi idan kuma umra kawai mutum ya je yi kamar da ramadan misali ko kuma kowane lokacin ne ta umra lokacinta ana yin ta dukkanin kwanakin shekara Um, to shi ma bayan ya yi waɗancan abubuwa ya yi wanka ya sanya tufafin ihrami sai ya faɗi cewa labbai Allahumma umrata to wajen tufafin da mai harama zai sa akwai bambanci tsakanin namiji da mace shi namiji ƙa'idar ihraminsa shine ya takaita a waɗannan tufafi guda biyu izar da rida da kuma takalma silifas guda biyu ba zai sa hula a kansa ba ba zai sa rawani ba ba zai rufe kansa ba sannan ba zai sa kayan gida ba ko da pant ko da singlet duka ba zai sa ba daga shi sai wannan izar da rida wannan shi ne siffar ihramin namiji amma ita ko mace ya halatta sa kaya ɗinkaku wando da riga da mayafi da ɗankwali da dukkanin wani irin kaya da sharaɗin da ya dace da ƙa'idojin kaya na musulunci ah, illa dai ita mace ba za ta sanya niƙabi ba ba za ta sanya safar hannu ba saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tantaqibul mar'atu wa la talbasul quffazain kar mace ta yi niqabi ta sa niqabi in ta harama da haji ko umra kuma kar ta sa safar hannu sannan akwai dokoki na harama idan mutum ya shiga harama ya zama wajibi ya kiyaye su daga nan tun daga sanda shiga harama har lokacin da zai kammala aikin da ya harama niyya na haji ko umra Wannan dokoki wato su ne akwai yanke farce kada mai haji da mai wani harama da haji kuma yanke farcensa akwai aske gashi kada ya aske duk wani gashi na bangaren jikinsa sai dai inda larura kuma da larura idan ya aske din to zai fidiya sannan kada ya shafa turare a jikinsa ko a jikin tufafin haramarsa sannan kada yi farauci naman farauta kar kuma ya ci naman farautan da aka faroto domin sa sannan kada ya daura aure kada kuma ya nemi aure don annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la kihul muhrimu wala kihu wala yakhdubu mai harama da haji ko umra kada ya aure kada ya aurar kar kuma ya nemi aure sannan na daga cikin dokokin harama shine kar a yi saduwa ta aure in mutum yana tare da iyalinsa to kada a yi saduwa ta aure don Allah ta'ala ke cewa fa man farada fi hinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj waɗannan su ne dokokin harama idan mutum ya waɗannan abubuwa a miƙati to ya yi harama kenan haramarsa ta tabbata sai kuma ya tafi nufi zuwa garin maka domin ya aiwatar da aikin aikace to a lokacin da yake tafiya a cikin mota ana son ya yawaita nana ta talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك abin da muke so mu tsokaci a kansa ga 'yan uwa musulmi shine ba lalle bane a ce cikin ayari ko tawaga ɗaya ina bayarwa sauran suna ansa kamar da mafi yawanci haka muke jin alade suna yi kuma kara damu da ce an ga tawagar laraba gungun laraba su ma sun taho ɗaya na ba wa sauran suna amsa a idan kowa ma ya tasa a karan kansa wannan wato shi ne fi kyau sannan kuma mata su ma an sunanta musu yin wannan talbiya kamar da aka sunanta wa mata illa dai wasu gacin malamai suna ganin ita mace kada ta ɗaga muryata da wannan talbiya ta ainihin kaskantar da muryata saboda kasance muryarta za ta iya janyo fitinuwa da ita wannan shi shine abin da mafiyancin malamai suka tafi kai ko da yake babban malami abu muhammad ibn hazmin A zahiri shi yana ganin mace zama ta iya daga muryarta da talbiya din kamar da namiji zai daga ba bambanci amma dai jumhur sun tafi akan cewa lallai mace ta kaskantar da muryarta da kanta watakila da wanda ke kusa da ita to amma ita ma ana so ta nana ta talbiya sannan alhazai ana son duk lokacin da aka samu wani canjin yanayi a lokacin suke tafiya daga miƙati zuwa makka suka nufi makka canjin yanayi shine ko aka je hawa ko aka je gangara ko aka yi fakin za a sha mai ko za a ci abinci to duk sanda aka samu dai canjin yanayi ana so a je da talbiya ko aka gamu da ayarin matafiya ko alhazai ne ko ba alhazai bane ana so a je da talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka wato na talbiya din shine mun amsa kiranka ya Allah mun amsa kiranka labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik babu abokin tarayya a gare ka mun amsa kiranka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk lalle dukkan yabo da godiya da ni'ima sun tabbata gare ka la sharika lak babu abokin tarayya a gare ka wato Allah kai kaɗai ne makaɗaici kai ne kai halitta kuma kai kai ka cancanta abautawa wannan talbiya kenan akwai tauhidi a cikinta ma'anarta shine ta Allah alhaji yana tabbatar da tauhidinsa yana jaddada tauhidinsa yana jaddada ta Allah a cikin wannan kalmomi ko lafuza zai faɗa na talbiya saboda haka kenan tana da matukar muhimmanci kuma ma malamai suna cewa yin talbiya din wajibi ne akalla ko da sau ɗaya ga mai harama daga farkon harama sa zuwa lokacin da zai kammala aikin da zai yi niyya din na haji ko umra a suka ce in ku a ce misali a kaddara bai yi talbiyar ba ko da sau daya to ya, bar wajibi daga cikin wajibin aikin haji wajibi ne sai ya yanka dabba sai ya yi fidya sai ya yanka dabba a maimakon wannan talbiya da bai ba saboda haka babu shakka wajibi ne wannan talbiya kuma malamai sun ce game da bayani ya gabata ana son a yawaita nanata tata ana son a yawaita yin wannan talbiya a lokacin da aka tafi daga mikati aka nufi zuwa maka musamman an samu canjin yanayi an yi hawa ko an yi gangara ko an je an yi fakin za a ci abinci to sanda ake sauka da sanda kuma an gama cin abincin za a koma mota an hau mota an yi mata ki za a ci gaba da tafiya da sanda da gamu da ainihin karauka wato ayarin matafiya duka ana so a jada talbiya to haka nan alhaji zai ta yin wannan talbiya tun daga miƙacin da ya harama din nan har ya isa birnin makka malamai suna cewa har sai ya tafi masallacin harami ya hangi ɗakin ka'aba ya ganta to daga nan ne zai katse wannan talbiya to wannan a takaice a gurguje shine harama da haji ko umra kuma duk abin da muka bayanin nan ya shafi haramar haji ya shafi haramar umra shi ma wanda ya tafi umra ko da ramadan ne ko ba da ramadan ba ne duk wannan bayanai da muka yi in ya je miƙatin shi ma zai yi shi ma yana buƙatar ya kawar da datti daga jikinsa zai kawar sannan zai duk abin da muka ce yi sannan kuma zai wannan niyya zai kulle niyya ce labbai kallahu ma'amuratan sannan kuma ya talbiya nan take sannan kuma ya ci gaba talbiya har lokacin da wato ainihin zai isa maka domin gabatar da wannan aiki na umra wannan shine bayani a gurguje kuma a takaice akan harama da aikin haji da umra muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa wa maniyatanmu ibada su takin haji da umra a wannan shekara da ma shekarun da suka wuce wanda ba su je sun samu dama sauke wannan farali ba allah ta'ala ya sare musu da ba su ikon je sauke faralin wanda kuma suke son su koma su haji na taɗawu'i to su ma allah ya sare musu domin manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuɗaita akan yawaita aikin haji da umra yake cewa tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dhunuba kama yanfil kiru khubus al-hadid yake cewa ku yawaita ku dinga bibiyarwa tsakanin haji da umra ma'ana ku dinga yawaita maimaita haji da umra sai yake cewa domin su suna kore talauci suna kuma kore zunubi kamar inda zigazigi yake kore dattin da ke jikin bakin karfi ba mun dai san ah, watakila ziga-zigi shi ne abinda makera suke amfani da shi wajen gasa karfe domin su kera shi wanda ake hura wuta da shi yake gasa karfen to duk wanda shi ke cikin wannan karfen idan aka daki karfen sai ga datin ya fita to haka ma haji da umra suke wankewa mutum zunubansa da kurakuransa suke wanke matalauci kamar inda wannan ziga-zigi yake kawar da dattin da yake cikin karfen da za a kera shi saboda haka babu shakka akwai falala mai tarin yawa ga wannan ibada mai girma ta aikin hajji da umra muna fata allah ta'ala ya karbi ibadun maniyatanmu na wannan ainihin ibada mai girma wanda za su yi a wannan shekara da kuma wanda za su zo shekaru masu zuwa da ma wanda suke a baya wanda kuma ba samu iko ba allah ya sare musu wanda kuma yake son ya je ya ta zuwa ya ta zuwa ya ta zuwa don shi aikin hajji ba a gajiya da shi ba a ƙoshi da shi ko malamai magabata da suka gabata zaka yan ce wani aikin haji sau hamsin wani sau ɗari wani ya umra sau arba'in wani ya umra sau sittin a rayuwarsa ba a gajiya da shi wato wani abu ne wanda in duk shekara mutum zai samu dama ya je to ina bukata musamman irin wannan lokacin idan wato an fara harama tafiya din nan sai ga duk hankalin mutum wato ya tashi yana sha'awar a ce ina ma shi ma cikin jerin gwanan alazir Ah, allah subhanahu ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani ya kuma ba mu ikon ah, aiki da shi sannan ya karbi dukkanin ibadunmu ina ganin da wannan muka zo ƙarshen wannan darasi mai albarka yan uwa masu kallon da sauraronmu akwai na kuke muna muku fatan alkhairi muna muku sallama wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu